Sashen Hausa ne na murya Amurka yake magana akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Haka kuma akwai mita 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jima VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma niya FM za kuma iya jin kai tsaye yanzu haka a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a barkanmu da dare Usman Ahmad Kabara ne tare da nazar Ahmad hausa muka sake dawa a cikin shirin namu na yau Asabar 18 ga watan Fabrairun shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. A Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi girgadi a kan dubunnan ɗaruruwan yara za su shiga cikin ciwon yunwa a wannan shekarar, ciki har da dubu ɗari da tamanin da biyar da za su buƙaci taimakon gaggawa na tserar da rayuwarsu domin kauce mummunan tashin hankalin da zai fuskanci al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya na kira da a ƙara haɓaka taimakon jin ƙai zuwa Somalia. yankunan da suka fi kowane yankuna shiga cikin wannan matsala su ne yankunan Bai da kuma bakul a kudancin sai kuma sul da sanag da suka biyo bayansu a arewacin kasar kamar yadda jami'an ayyukan jin kai suka bayyana an ce yanayin abin da ke faruwa a yankunan a iya kiransa da mafarin fako ne Wakilin kungiyar UNICEF Stephen Laurier ya ziyarci yankunan da suka fi shiga cikin wannan yanayi, inda ya bayyana ya ga busassun gawarwakin dabbobi da kuma yara ya gara da cewa a yankin Bay ya ga mutane sun yi asarar fiye da kaso 90 na amfanin gonar da suka noma, sakamakon rashin ruwan sama har na tsawon shekaru biyu da ba a samu ba. Ya kara da cewa idan ba a ɗauki wani mataki a yanzu ba, to mai yiwuwa a fuskanci yawan mace-mace da mata da yara. Kungiyar UNICEF da WPF sun bayyana cewa suna buƙatar fiye da dala amurka miliyan 450 a watanni masu zuwa domin kare afkuwar farin jami'an gidajen yarin amurka sun ba da sanarwar mutuwar wani shehin malamin addinin islama ɗan asalin ƙasar masar wanda aka ɗaure sakamakon kama shi da hannu a ƙoƙarin tarwatsa surorin tarihi na birnin new york a nan amurka jami'an gidan fursuna da ke bodna a carolina ta arewa suka tabbatar da mutuwar tasa a yau asabar inda suka ce Sheikh Umar Abdulrahman ya mutu ne da sanyin safiyar yau bayan ya sha fama da jiyar cutar sukari da kuma mai nasaba da ciwon zuciya. Malamin na ɗaya daga cikin waɗanda aka alakanta da harin da aka taɓa kaiwa cibiyar kasuwanci ta World Trade Center a shekarar 1993, wanda kuma tun 1995 ake tsare da shi sakamakon ƙoƙarin shirya tarwatsa tubalolin tarihin Manhattan ciki har da a Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma ƙoƙarin tarwatsa katafariyar gadon Manhattan da ma wasu hanyoyin ƙarƙashin ƙasar da suke mahaɗa ne ta shige da ficen motoci zuwa cikin birnin bisa abin da ya bayyana cewa ƙoƙari ne na daƙile taimakon taimakon da amurka ke bawa isra'ila da misira sannan duk da shafe sama da shekaru ashirin a fursunan amurka har yanzu yana da mabiya shekarun abdulrahman shekarun abdulrahman 78 wanda ake wa lakabi da blind sheik wato makaho malami da yake ya rasa idanunsa tun yana ɗan karamin yaro sakamakon ciwon sukari dan marigayin ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labarin reuters cewar jami'an amurka sun sanar da su mutuwar babansa Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Tsohuwar kungiyar Musulmai Amurka ta yi taronta na bakwai da take gudanarwa duk shekara da ake wa lakabi da Day on the Hill, inda ta yi zaman tattaunawa masu yawa da 'yan majalisu waɗanda ya ƙara mai da kai kan ƙoƙarin Donald Trump na hana baƙi daga ƙasashe bakwai masu yawan musulmai shigowa Amurka. burin 'yan kungiyar ta ahmadiyya a amurka shine su tattauna kan 'yancin addini 'yancin ɗan adam da kuma tsaron ƙasa da kuma ƙara mai da kai kan yadda manufa da saƙo na cewar mafiya yawan musulmai masu zaman lafiya ne. Ɗan majalisa Jim McGovern, dan jam'iyyar Democrat, ya faɗa wa murya Amurka a wata tattaunawa da ya yi da mu cewar tuni wannan ƙungiya tana aiki da Amurka domin rushe rashin sanin da ke yawo akan addinin Islama. Ya ƙara da cewa wannan ƙungiya ce mai muhimmanci ga al'umma wacce take ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da kuma kawar da tashe-tashen hankula da zaman irin na ƙauna. An shirya zaman tattaunawan ne tsakanin shugabannin al'umma na zango na 75 da 'yan majalisu kimanin su 100, inda suka gabatar da jerin bayanai a gaban wani allo da aka rubuta addinin Islama gaba ɗaya ya yi Allah wadai da ayyukan ta'addanci, aka kuma ƙara da rubutun ayoyin Ƙur'ani mai girma domin kafa hujjar hakan. Amjad Khan ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar ya faɗa wa murya Amurka cewa ba za mu bari labaran da ake bayarwa marasa kyau su zama su ne kaɗai ake ji ba. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ƙara iza wutar ƙalubalantar kafafen yada labarai akan gwamnatinsa a jiya Juma'a, inda ya yi amfani da kafar yada zumunta da ya fi so. Trump ya rubuta a Twitter yake cewa kafafen yada labaran ƙarya su ne maƙiyan al'ummar Amurka. Rubutun farko ya saka sunayen jaridar The New York Times da gidajen talabijin na CNN da kuma kafar yada labarai ta NBC. A cikin jerin sunayen an goge rubutun da wuri amma kuma aka maye gurbinsa da wani makamancinsa da ya ƙara da sunayen kafafen yada labaran cikin gida guda biyu na abc da kuma cbs wannan suka ta kafafen yada zumunta na ɗaya daga cikin jerin hanyoyin da trump yake amfani da su wajen sukar kafafen yada labarai kuma ya zo ne bayan shugaban ƙasa ya bar washington domin ziyara zuwa kamfanin jiragen sama na boeing aircraft da ke jihar carolina ta kudu daga baya shugaban ƙasa ya nufi katafaren gidansa da ke mara lago da ke jihar florida inda zai yi hutun ƙarshen mako amma kuma cece ku ce da muhawara ta barke a kafafen yada labarai da kuma kafafen yada zumunta kan muhimmancin kiran da Trump ya yi wa wasu daga cikin manya-manyan gidajen jaridun na Amurka a matsayin makiyan al'umma. Murya Amurka ta tuntuɓi fadar White House domin neman ƙarin bayani akan rubutun na Twitter amma babu amsa. To labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To har yanzu ana tare da sashen Hausar ta Washington a nan gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Da mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin ƙungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata ƙungiyar da ke bugawa jama'a waya. domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya malam najib safe za mu ɗora ne daga inda muka kwana a makon jiya malamai gare ku najib safe ita eh, majalisar nasiha ta gamsu a kawo wannan irin kwamiti ko hukuma kuma tana ganin shi kwamitin zai iya yin tasiri wajen samar da maslaha ko sulhu tsakanin mabambanta addinai da yare eh a'a wato abin da ta ce eh a'a in za a cire ɗabi'u irin na yadda al'umma suke fahimtar gwamnati domin kusan yanzu in ka kula mafi yawan al'umma sukan ɗauki abubuwan da gwamnati take cewa za ta yi kawai kaman za a zo ne dai kawai a taro a yi biki a yanka almakashi da wasu abubuwa shi kenan a ce an tashi daga nan kila za ka ga ba za a sake waiwaya abin ba daga nan kila ba wani babban jami'in gwamnati zai sake bibiyan ma me ke faruwa a kila dai an ɗauki jama'a ne an sa su aiki kila kamar yadda malam ya faɗa a wani ya bauta ma jam'iyya kaza kila ya yi wahala a kaza an ɗauko shi an sa su cikin wannan kwamiti kwamitin kila ma sai su yi wata shida ma in suna neman su ga gwamna su bashi wani bayani ba za su iya ba mafi akasari za ga cewa duk kwamiti in an ce an kafa kwamiti a Najeriya dan Najeriya yanzu hatta wanda bai je makaranta ba yana ganin cewa kawai shikenan magana ta mutu kamar a ce an bada mutum beli ne ana zargin shi da wayansu abubuwa na laifi shikenan wannan abu ya mutu to idan za a irin abubuwan da ake kwamitoci irin na baya ana kallo daga tai da masu unguwanni da hakimai suna faɗin ga abin da zai faru kaza a jakunan wani ayi kaza ga wani aka yi biris da wani al'amarin sai abin ya girma ya girmama ya gallabi al'umma sannan a zo a ce za a kafa kwamiti a zo ana rubuce-rubuce daga karshe takardun ma a neme su ina aka yi fayilin wannan abubuwan a rasa ina suke so in irin wannan abun za a yi to wannan abun sai a ce kar ma a yi a kar gwamnati kawai tunda ba ta iya ba to ta karfafa wa'annan kungiyoyin da suke yi ta nuna musu cewa tana tare da su me kuma suke yi kuma a ba su goyon baya ya fi a ce kuma an sake kafa wani kwamiti wanda za a je a dauko yan bokon da kila ba ma hulɗa suke da jama'a ba a kila wa'anda suke kusa da gwamnati wanda ba su ma san menene matsalolin al'umma ba amma idan za a yi kwamiti na gaskiya wanda zai tsaya ya aiki irin na gaskiya a akwai wuraren da suke kula da addinai beru beru din da ake cewa na islamic da na kuma a christianity sai a ɗauko su ma a ƙarfafa su a haɗa su da waɗannan ƙungiyoyin su rika aiki hannu da hannu yadda ɗan ƙungiya zai tashi ya shiga cikin billahi la ilaha illallah daga nan wurin zuwa wurin udawa mun shiga garin da ake ce mashi rimi kwata kwata mun je mun samu yan kabila ba gine a wurin su suna mamaki ma wai mu daga gidan tv ma har mun iya zuwa mun san cewa akwai jama'a a wurin wani gwamnati ce ce furin ta kai wani wuta zaune suke suna zaman rayuwar su tabbas san ma kamar Allah ya gwamnati ba saboda haka in gwamnati za ta yi aiki da gaske ta yadda kuma cewa da gaske take ba wai kawai za a kaddama bane to ina goyon baya amma idan irin yadda ake shaka tafin nan ne kwanakin baya to kar ma a kafa kawai to Allah shi yi da ji tsafe bari kuma gurin malam amma wannan karan e, in dai ba malam ya so ya kara haske akan kwamiti ba ina so mu magana mu koma tushen abin e, yake kawo tashtashen hankula wasu na ganin me yasa da ba a rigiman nan da can me yasa ba a rigimar nan zaka ga kamar inda Najib Tsafe ya buga misali dazu lokacin su Saddauna ai akwai kiristoci akwai musulmi menene iyaye za su yi ne malam yanzu wato babban abin da za a yi din shine wato su iyaye su zamana sun ɗauki aikin da ubangiji ya ba su na cewa su ne makarantar farko e, shi yaro makarantar shi ta farko shine mahaifinsa da mahaifiyarsa sannan a wannan makaranta kuma babu kamar mahaifiyarsa domin ya fi zama tare da ita amma headmaster makarantar shine baban mahaifi to shine tun farko a rika dasa wa yara soyayyar halittar ubangiji musamman mutane ka zaunar da 'ya'yanka ka rika gaya musu cewa ai kirista ba mutumin kirki ba ne misali don kana musulmi Ka kaga yaranka yanzu ya ɗauki wannan ɗabi'a zai amfani da ita duk inda ya ga kirista ya ga mutum wanda ba na kirki ba ko kuma ka riƙa gaya wa yaran ka ce a musulmi ba mutumin kirki ba ne saboda kai kirista ne kaga duk inda ya ga musulmi ya ga mutumin da yake ba na kirki ba sannan kuma zai gaya wa wasu amma misali in a wajen wannan ka nuna wa 'ya'yanka cewa musulunci daban musulmi daban christianity daban kirista daban duk sanda musulmi ya yi wani abu to kar a ce musulunci ne ya yi duk sanda kirista ya yi wani abu kar a ce christianity ne ya yi domin a ƙa'ida shi musulmi ana lura ne da shi da aikin da musulunci ya ce ya yi ba da aikin da shi yake yi ba kirista ma ana so ne a lura da shi da aikin da christianity ya ce ya yi ba aikin da shi kirista yake yi ba shine babban abu dai mu dasawa 'ya'yanmu cewa duk inda suka ga mutum to su sani cewa ɗan uwansu ne in ya girme su ya kai matsayin ya haife su to babansu ne in kuma sun girme shi kaninsu ne in ya girme su wansu ne saboda duk asalinmu dai kamar yadda alkur'ani yake nunawa cewa dukkanmu an halice mu daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne wato namijin shine annabi adam macen ita ce sai da na hawa amincin allah ya tabbata a gare su to in yaro ya tashi da wannan to babu shakka za ka ga cewa ya so dukkan halittar ubangiji ya so dukkan mutane babban abin mamaki shine bangare na addini za ka ga mala'iku dai ba sa saɓan allah amma a cikin alkurani babu inda aka ce allah yana girmama mala'iku amma ba halittar da ta samu cewa allah yana girmama ta sai halittar mutane halittar ɗan adam shi ko mutumin nan ko kirista ne ko Yahude ne ko musulmi ne ko na kirki ne ko ba na kirki ba ne Allah da ya ce yana mutunta shi yana girmama shi to babban abin da ya kamata kenan mu fara yi mu dasawa 'ya'yanmu soyayya rabaran ka fara wata magana makamance wannan tambaya da kuma bayani da shi sheik halur maraya cewa hatana maganar makaranta da ake tura yara ta ba da gudunmawa wajen kara samun rashin fahimta tsakanin mabambanta addinan ta yaya iyaye za su ƙoƙarin sako sabon gini sabon tushe tunda an dai riga an samu matsala ah, duk uba da yake so yaron shi ya zama nagarin yaro ko diyarsa ta zama nagari zai so ne ya cusa mata rayoyi da kuma koyi soyayya da za su taimake ta a rayuwa na gaba ah, a wannan karni da muke ciki mutumin da za a bashi aiki ba akan so a damu da yawan digiri na shi ba kamar ana so a san yadda zai iya dangantaka da mutane to idan ka tashi a gidanku ba koya maka dangantaka da mutane ba kagan ga kai kana da ilimi ga kai da kwali amma baka iya da ka yi magana ba an baka aiki kwana biyu a ji kana ta fada da kowa wurin aiki kwana an kawo maka file maimakon ka lura da mai file ya ce a yi kai ka damuwan ka shine wa ya kawo file wanda ya kawo file ba dan garin ku bane ba yaran ku daya ba ba addinin ku daya ba wannan shine yake bata mu aikin ayyuka da muke a gwamnati abin da yake sa aikin gwamnatin da ya kamata a yi shi a wata daya ka ga an shekara daya domin mai yiwuwa wanda aka kai fadin sai damuwa ya kawo fadin shin wannan aiki za a yi a garin su wane ne <laughs> sai manta da cewa ba haka aikin gwamnati ba yau an tura maka shugaban dan sanda maimakon ka damu an kawo shugaban dan sanda domin ya kama barayi sai damuwan ka shine me addinin shi shi dan wani gari ne <laughs> to da Allah barayi zai kama ko da zancen garin su ne zai zo maka to duka wadannan abubuwa su ne muke kokarin mu gani inda iyaye za su tarbatar da yayansu su fahimci kyakkyawan da zamantakewa in a cikin sha'anin ilmantarwa ko a cikin coci na yi ko a masallaci ko a makaranta an gabatar da yadda za a ilmantar da yara su fahimci abin da ke akwai na kyakkyawan dangantaka za a ɗauki malami a duba malamin nan malami ne da yake da ra'ayi ya tara jama'a ko malamin da zai zo ya raba jama'a kai mutum ma zai nema zabe a duba mutumin nan furcin shi na tara jama'a ne ko na kore jama'a ne duka waɗannan za su taimaka sosai to idan an yi haka sai ka gan yara don yara suna ji suna gani suna saurara suna koyi malam ya wani bayani da zan idan yau ni pasto ne malam limami ne sai yara na sun ji kullum a gidanmu na zama na ce ko ne aboki na sunan shi shek Maraya ma na zama a gidan shi yana ce ko ne aboki na sunan shi rabin Hayab yaran malam da yara na duk inda sun ji sun ji shek sai ce baba ma na da aboki shek. in yaran malam sun ji reverend sai ce a ah, babana ma na da aboki malam eh, reverend sai gan abun ya canza amma to yaro ya tashi ma ana gaya mashi da cewa duk wani da ka ji shi wannan to abokin gaban ka ne to tunanin shi kaman gaskiya ne wannan ba daidai ba ne abin da ya sauwaka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a tuna fa zaman lafiya ya fi zama dan sarki a huta lafiya To mun gode Jummai Ali yanzu kuma bari mu je ga Ibrahim ka almasi mu ji mu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara sun gana da shugaba Buhari a London inda Saraki ce ba wani tashin hankali kan jinyar shugaban. Tare da Turai ta ba da tallafin euro miliyan saba'in ga yaƙi da mutuwar mata yayin haihuwa da samawa jarirai abinci. Adamu Gamawa ne shugaban hukumar lafiya matakin farko na Bauchi. Cututtuka da suke ɗaukar mata wajen haihuwa, yara ƙanana, rigakafin su da irin rashin abinci da shi ne abin da ake so a sa a ciki. gwamnatin najeriya ta ce noma da ma'adinai sun fara farfado da arzikin najeriya a makwafin fetur ministar kudi kimiyya shun ta ce ya zama wajibi a cigaba da samar da hanya layin dogo da sauransu don raya arzikin shetima umar abba gana shine shugaban hukumar raba arzikin kasa don su biyu ne muke ganin hanyar da za a samu a faɗaɗa tattalin arzikin kasa amfani ta zo a kasa nan ba da jimawa ba yayin da kungiyar shi'a ke zargin shugabanta ibrahim elzazaki ya kama hanyar makancewa don rashin kulawa daga gwamnati gwamnatin Najeriya can kuma Katsina Allah ya yi wa ɗan majalisar tarayya Sani Bello mashi rasuwa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau sune ne Shek Abubakar Usman Babantini wanda ke garin Kaduna da kuma shugaban kungiyar ƙananan kabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga Sheikh Babantini. To, Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna wato alal hakika muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa za mu fara da na farko wato ainihin kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a najeriya wannan kuncin rayuwa da suka shiga a najeriya idan muka dube shi ta fuskan addinin musulunci wato kai tsaye sai mu kaddara shi daga cewa allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro shi to amma komi yana da sababi na ɗaya wannan kuncin rayuwa da aka shiga wato alal haƙiƙa dama dole ne ita wannan gwamnati wadda kake ci a yanzu ta general muhammad buhari dole ne ta sami kanta a cikin irin wannan domin kuncin rayuwar da aka fara aka shiga ciki ya faru ne tun daga ita waccan tsohuwar gwamnati a inda aka yi facaka da dukiyoyin al'umma aka karkashe dukiyoyi ta hanyoyin da su dace ba da makamantan irin waɗannan sai ya zamto lokacin da ake bukatan a farfado ko kuma a aiki gaba ɗaya sai ya zamto sakamakon wancan birnin da aka yi ya jawo mutanen ƙasar nan sun faɗa cikin wannan tsanani misali wato sau da yawan gaske mutum yakan sha magani ko ya sha guba to sai ya zanto guban nan da ya sha da wuyan gaske wato kai tsaye ya aiki sai ka ga ya yi aiki daga baya to wannan kunci da aka samu na rayuwa ya faro ne tun daga wancan lokaci dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma sai muka zo muka sake samun kanmu a mummunan matsayin da duniyar nan gaba ɗaya ba ta taɓa shiga ciki ba dangane da ainihin faɗin farashin man fetur a duniya domin an siyar da man fetur ganga guda a kan dola ɗari da ashirin yau sai dawo ƙasa da naira talatin to idan ya zama haka wato irin hatsarin da aka samu da kuma irin kuncin da aka samu ya zama ya yi tsanani kwarai da gaske domin a nan in aka lura da wannan za a ga cewa ƙasashe mabambanta wadda duk suka dogara da man fetur to sun shiga cikin irin wannan kunci bari mu ɗauki misalin saudi arabia saudi arabia ita ce ƙasa wacce take kusan a ce tana da albarkar man fetur wadda yake mai yawa kuma yawan jama'ata ba su kai yawan mutanen da ke najeriya ba sannan kuma suna da gwamnatoci wanda suke tsayawa suna kulawa amma duk da kulawansu da tattalin arzikin kasansu sun kai matsayin da suka fata cikin kunci wadda ya sanya dole suna rarrage waɗansu abubuwa musamman kamar yadda suka ɗauki maido da biyan albashi ta watan kalenda na bature maimakon biyan albashi ta lissafin watan hijira wanda wannan ba ƙanƙanin al'amari ba ne wanda yake zai ba da mamaki kwarai wanda kasar saudi arabia nan ita ce cike iyakan kokari ta ga ta tabbatar da wancan kalanda amma ta komo ta ga ya kamata ta dauki wannan ta fuskan biyan albashi amma ba ta fuskan harkokin al'umma ba wannan ya nuna cewa lallai dukkan kasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci saboda wa'annan mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata. Shi ma Mr. Mark Amani ya ce lokaci ya fayi da ya kamata magabata su miƙe wajen magance al'amarin. Kai akwai sarakunan da suka san duk abin da ke faruwa, amma saboda takunkumin da aka musu ba su isa su fito su yi magana ba. Saboda haka ni ina kira a lura da wannan wuri kuma ko shakka babu ni mai sauraron labarai ne ni mai sauraron duka abin da ke faruwa in har makamancin haka bai canza ba to gaskiyar magana za mu yi kira na musamman domin mu fito mu nemi hakinmu wannan kenan sannan in muka dawo game da rigingimun da suke tasowa na san dai na boko haram yadda ya fara lokacin da wannan abin ya fara mun san cewa mafarin haukafa zubar da miyuni ko da shike an da ma boko haram a yanzu maganin da ake ciki ya zama jari domin idan ba ganin boko haram a jiha ɗinka a local government ɗinka to wallahi kai ba za ka ci kuɗin gwamnatin ba. in kuma akwai wanda zai ce hakan nan dama abin na faɗi ba gaskiya ba ne. to ya fito ya gaya duniya domin na san kudaden da kasashen eh, turawa suka tuttura domin a taimakawa ya'yan mutane mutane sun sake hawa kansa shine dama jarinsu in ka ga dan kwamiti na relief kwamiti kai daga nema sima kai wada nema ma da sima su yi kamata ma a bincike su domin duk abin da suke yi ba su a ba da accountability kuma gaskiyar maganin nan na sha faɗi idan ba mu fito mun yi wa kanmu adalci ba wallahi Allah ba zai yafi mana ba amma ni ina tabbatar mana arewacin Najeriya na sake da wannan wuri mun fayi abin kunya mun fayi abin kunya domin boko haram to gaskar magana mu koma mu roƙi Allah ya canza mana tunaninmu na zama mutanen kirki saboda haka ga abin da ke faruwa yanzu a kudancin kaduna ga abin da ke faruwa a arewa maso yamma yau ka ji an kama barayin shanu ka ji an kama barayin mutane sai a je a yi walagigi a yi sha tale-tale a ce sun fito wai sun nemi gafara ba za su kuma yi ba na san zai iya tunawa lokacin da Ali Kwara ya kakkama barayi ya tara su ruka aka zo aka zauna aka yi tunanin cewa idan fa aka ce za a hallaka waɗannan mutane to gaskiyar magana za mu yi asarar matasanmu masu satan mutane masu karkashe mutane sannan ce manoma sun je sun tare hanya ba shi ne mafita ba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. tun aka tara a wani makon za a ji wasu sababbin shirye-shiryen yanzu kan sai in ce bari mu leƙa ga labarin wasanni amma fa a takaice wasanni a takaice zakarun firimiya ta ingila wato leicester ta yi wa gerard a gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalenka na fa na ingila bayan da kungiyar milwall ta doke ta da ci daya da nema a wasan su na zagaye na biyar na gasar da yammacin yau asabar millwall wace ta karashe wasan da 'yan wasa goma sakamakon jan katin kora da aka baiwa dan wasan ta jack cooper tun a minti na biyu na wasan ta sami jefa kwallo ɗaya tilo da ta bata nasara ne a minti na karshe na wasan Ƙungiyar ta Millwall da Leicester ke gabanta da mataki 33 a tsarin kwallon kafar Ingila ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar wanda shine karo na uku a cikin shekaru 32. To sai dai mai horar da 'yan wasan Leicester Claudio Ranieri ya zargi 'yan wasan nasa da rashin kuzari duk da yake ya ajiye wasu zaratan 'yan wasansa domin fafata wasan zakarun Turai da Sevilla a jibi Laraba. a bangare ɗaya kuma lincoln ta sami kaiwa matakin na kwata final na gasar ta fa bayan da ita ma ta doke wata kungiyar premier wato burnley da ci ɗaya da nema yayin da jagororin gasar premier wato chelsea ita ma ta sami tsallakewa zuwa matakin na kwata final tare da doke wolves da ci biyu da nema kungiyar manchester city na zawarcin dan wasan tsakiya na tottenham dele alli a wani sabon kwantaragi mafi tsada a duniya city din ta yi ta yin alli da kuɗin da ake sa ran adadin su zai zarta fan miliyan 89 da manchester united ta zurawa sayan paul pogba yanzu haka club din barcelona ta kasar spain tana nan tana kokarin samo wanda zai maye gurbin kocin ta luis enrique biyo bayan kashin da kungiyar ta sha a gidan psg da ci hudu da nema a wasan zakarun turai a tsakiyar mako mutane uku ne ke kan takarda yanzu haka da suka hada da kocin athletic ernesto valverde da wasu tsofaffin 'yan wasan barcelona biyu eusebio sacristan da kuma renal koeman duk da yake dai enrique na iya ci gaba da aikinsa to sai dai rahotanni sun nuna cewa da wuya hakan ta faru domin ko shi kansa ya gaji da aikin yayin da su kansu daraktocin kungiyar ba su gamsu da rikon ludayinsa ba ana ganin enrique da kansa zai iya murabus salon alon musamman saboda koma bayan da ake ganin kungiyar ta fuskanta tun sa'ad da ya soma aikin shugabancinta murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria. To kafin mu kare ga Nazir ya sake dawowa amma da labaran duniya a takaice. Madalla, a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi kan dubunnan ɗaruruwan yara za su shiga cikin ciwon yunwa a wannan shekarar ciki har da 185 da za su buƙaci taimakon gaggawa na tserar da rayuwarsu domin kauce mummunan tashin hankalin da zai fuskanci al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya na kira a ƙara haɓaka taimakon jin ƙai zuwa Somalia. yankunan da suka fi kowane yankuna shiga cikin wannan matsala su ne yankunan bay da kuma bakul a kudancin kasar sai kuma sul da sanak da suka biyo bayan su a arewacin kasar ta Somalia kamar yadda jami'an ayyukan jin kai suka bayyana an ce yanayin abin da ke faruwa a yankunan a iya kiransa mafarin faƙo wakilin kungiyar unicef stephen lauria ya ziyarci yankunan da suka fi shiga cikin wannan yanayi inda ya bayyana ya ga sun gawarwakin dabbobi ya kuma kara da cewa a yankin bay ya ga mutane sun yi asara fiye da kaso 90 na amfanin gonar da suka noma sakamakon rashin ruwan sama har na tsawon shekaru biyu jami'an gidajen yarin amurka sun ba da sanarwar mutuwar wani shehin malamin addinin islama ɗan asalin ƙasar masar wanda aka ɗaure sakamakon kama shi da hannu a kokarin tarwatsa surorin tarihi na birnin new york a nan amurka jami'an gidan fursunan da ke Borno a Carolina ta Arewa ne suka tabbatar da mutuwar tasa. To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala sai kuma an Allah kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin yanzu a madadin shi ne zan Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa sai kuma waɗanda suka ba da umarnin shirin Fasil da Solomon sai injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa adili kai ma sai anjima. jima.